jama'a assalamu alaikum wa barakatu ga kaɗan daga cikin ladubba da kuma dalilan da allah subhanahu ta'ala eh, yake amsa wa bayansa addu'a babu shakka maza allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa addu'a ibada ce kuma a wani waje Allah yana faɗa mana wanda ma suke girman kai ba sa yin addu'a ba sa roƙon Allah Allah ya faɗa mana hakan yana zama sanadiyyar shiga su azaba Allah subhanahu ta'ala. so da dama mutane suna ta za ka ji suna ta kokawa akan addu'a sun yi addu'a tana da wasu laduba da wasu dalilai wanda in ka bi su Allah subhanahu ta'ala zai amsa maka wannan roƙo naka da kai zuwa gare shi amma saba musu zai iya kawo wato tsaiko ko kuma ma a amsa maka wannan addu'a naka wato abu na farko a gurguje shine al-ikhlasu lillah wato tsantsanta ikhlasi ga Allah subhanahu ta'ala. ka sakankance zuciyarka ta sakankance cewa wannan wanda za ka kira ƙadiru ne ala kullu shay'in kuma zai amsa maka kar ka samu wani kokonto ko shakka game da wannan abin da za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na biyu ladabi na biyu shine fuskantar alkibla da ɗaga hannu da kuma wato ah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar karanta suratul fatiha sannan mutum ya karanta ayatul kursiyu sannan mutum ya karanta salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salatin manzan Allah ba karamin kadarko bane wurin wato Allah subhanahu ta'ala ya amsa maka addu'anka sannan abu na gaba wato mutum ya amfani da kalmomi na kambama Allah subhanahu ta'ala da yabansa da kwarzanta shi wato irin su wato irin addu'an da mazala sallallahu alaihi wasallama ya ji wani bawa yake cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant al ahad samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad mazala ya ce lalle wannan ya kira Allah da sunan da idan aka nemi tsari zai bayar in kuma aka nemi ya bada wani abu zai bayar sannan abu na gaba wato halarto da zuciya yayin da kake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sannan itirafin zunubi da kuma istighfari sannan i'tirafin ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya maka da kuma godiya bisa wannan ni'ima da ƙoƙarin nisantar zunubai da kuma ƙoƙarin eh, umarni da kyakkyawa da hani da mummuna sannan da ƙoƙarin wato mu'amala da halas ka ca ya zamto abincinka da abin shanka da tufafinka da mazauninka duk daga halas ne akasin haka shi ma yana kawo tsaiko wurin amsan addu'a da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa bawa sannan tabbatuwa akan wannan ibadan ka doge wato mafi yawancin mu muna gaggawa ne mun yi addu'a yau muna son mu ga ijaba gobe ko sati mai zuwa ko wata a'a ka sani ubangiji fa'alul lima yurid ne yana yin abin da ya so ne kuma hali na ɗarɗar da mutane suke ciki sakamakon wannan hukunci da aka ɗauka na daina ansar kudade tsofaffin kudade, babu shakka wannan abu ne mara daɗin ji abin alhini mutane suna ta faɗin albarkacin bakinsu kuma wallahi da abin da mutane za su faɗa da intatin su faɗa saboda mutane da frustrated amma duk da haka hakan ba zai sa mu tuna wato a matsayin mu na musulmai ba duk wani hali ko ko duk wata jarabta da Allah subhanahu wa ta'ala ah, ya jarabce mu da ita akwai yadda aka ba mu ƙa'ida yadda za mu tafiyar da ita duk abin da za ka faɗa ko duk irin zagi da za ka yi ko dukkan abin da za ka faɗa na takaici ba zai yi maganin wannan abin ba kuma ba zai canza shi ba abu ɗaya zai canza wannan abin shine addu'a mu duk duƙufa da addu'a kuma ina mana albishir ko kuma in ce ina tana mana addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana akan wa'annan wa'annan mutanen wa'anda suka zalunce mu manzo Allah ya yi addu'a cewa Allah duk wanda ka bashi jagorancin al'umma na ya tsawwala musu ya kuntata musu ya tsananta musu Allah ka tsananta mishi mu ma muna maimaita addu'a irin ta maza Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amari tun daga na sama har na ƙasa tun daga na da hannun yanzu Allah ta'ala muna roƙonka Allah ga kaga su in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su in ba su kuma da ruban shiriya Allah Allah kai mana maganin Allah kai mana maganin su Allah wannan zaɓe da za a yi Allah ka zaɓa mana wanda zai zama alkhairi ga wannan ƙasa ko da ko ba shi ne ah, mu ba Allah ka zaɓa mana wanda zai zama mana alkhairi ga wannan ƙasa a cikin wayannan 'yan takarkari wayannan 'yan takarkaru wasu daga cikinsu ah, ah, kura ce da fatan akuya amma Allah kai ka san yadda al'amarin zai kasance Allah ka zaɓa mana wanda zai zama alkhairi ga wannan ƙasa don Allah ka zaba mana wanda ta sanadiyar shi wato duk wa'annan abubuwan za mu samu saukin sa sannan Allah subhanahu ta'ala ka ba mu ikon aikata abin da yake shine daidai da wannan ne kuma nake so na ƙara sannan kalubale ga mu mutane mu fito in Allah ya kai mu sati mai zuwa batun zaben nan kowa ya fito ka zaɓi wanda kake ganin ya cancanta wanda har gaban ubangiji zaka iya kare kanka game da wannan eh, zaben nashi da kai ko da ko ba zai kai labari ba wannan ƙuri'an naka ba ta zama banza ba bata zama banza ba domin kayi abin da yake shine daidai sannan mu ta addu'a mu ta addu'a mu ta addu'a Allah ta'ala ka zaba mana wanda yake shine alkhairi ga wannan ƙasa Allah ka zaba mana mafi alkhairi Allah ka zaba mana mafi alkhairi ba dare ba rana a dukkan wasu wuraren addu'a mu sanya wannan ƙasar namu a ciki tana da buƙatar addu'a Allah ya samu qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min mu'minin da'if wato mumini ƙaƙƙarfa a imaninsa da yaƙininsa da sakankancewansu ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi alkhairi kuma shi ya fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sama da muminin da yake rarrauna a imaninsa sai maza Allah ya ce wa fi kullil khair dukansu suna da alkhairi mai raunin da mai karfin dukansu suna da alkhairi sai maza Allah sai mu wata ka'ida a komai a rayuwa maza Allah ya ce ihris alama ma yanfa'uka duk abin da zai amfane ka maza Allah ya ce ka yi kwaɗayi zuwa gare shi ka zabura zuwa gare shi duk wata hanyar da za ta sada ka zuwa ga wannan abin ka kama wannan hanya matukar wannan hanyar shari'a ba ta hani wato shari'a ba ta hani da ita ba maza Allah ya ce wala ta'ajas kada ka gajiya kada ka gajiya da wani nake so in jawo hankalin kaina da sauran wato yan uwana yau sauran kwana goma sha uku za a fara zaɓe wato yana da kyau ka fahimci cewa a matsayinka na musulmi wajibi ne wajibi ne ka fito kai zaɓe sannan duk wanda za ka zaɓa ka sani wallahi azim allah ta'ala zai tambaye ka dangane da me sa ka ka zaɓe shi babu laifi in wani ya baka kuɗi ko ya baka wani abu ka ci abin da ya baka kamar yadda malamai suke ba mu fatawa amma idan ka tashi dangwala a ka ka dangwala wa mutumin da ko gaban ubangiji za ka iya gabatar da hujjojinka dalilin da ya sa ka zaɓe shi kar ka je ko da ka anshi kuɗin mutum ka tunanin wai ai kai ba za ka yaudara ba ko wani abu makamancin haka a'a ka tabbatar da ka zaɓi wanda kake so wato wanda ya cancanta kuma wato a yi siyasa cikin mutuntawa da mutunci da akhlaq ba siyasa wanda za a yi ta zage-zagen juna ko a yi ta ciwo juna mutunci ba akwai rayuwa bayan zaɓe akwai rayuwa bayan zaɓe wato ra'ayi ne mutane da dama suna da shi in har ba za ka iya gamsar da mutum da maganganu ɗan takaranka ba ko wani abu makamancin haka zagi ko la'anta ba zai sa ya gamsu ba sannan ga masu mana mummunan fata ka ce sai lallai ɗan takaranka komai ingancin ɗan takaranka ka ce wai in dai ba a zaɓi ɗan takaranka ba wai muna nan wahala yanzu muka fara gani wallahi al'azin wannan magana sai ta kare a kanku mu dai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya zaba mana mafi alkhairi duk da muna da zaɓin muna da kowa yana da nashi zaɓin kowa yana da nashi zaɓin hakan ba zai hana ka zaɓi zaɓin ka ba amma kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa mana wanda zai zama alkhairi game da wannan ƙasa wayannan hali da mutane suke ciki al'umma suke ciki Allah ka zaɓa mana wanda ta sanadiyan shi za mu samu